tanar dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da ishirin ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai kwanan shi ne kesan na dari biyu da saba'in da uku daga cikin jirgin giyan kasusuwan karatun littafin ashabin rasul صلى الله عليه وآله وسلم نأحمد مصطفى فيصل الله كن سلكي ميسا قياد الخير لنوا wa basu manta ba har yanzu muna ƙarƙashin tarihin abbas ɗan abdulmuttalib allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda a yau za mu tashi gaban da malin ya ce al'ayatul ƙor'aniyya allati nazalat fihi ayoyin alƙur'ani mai girma waɗanda suka sauka dangane da al'amarin abbas ɗan abdulmuttalib kuma yadda muka sha faɗi kuma muna maimaitawa su sahabbai mutane ne na musamman mutane ne masu daraja mutane ne masu kima wanda a yau da a ce za a yi magananka a jarida a yabe ka ƙila za ka nemi jaridan nan ka adana haka ne ƙila ma ka sa a cikin sibinka to su fa ba a jarida ne yake yabansu ba a cikin alkur'ani ne ba kowa ke yabansu ba Allah da shi ne yake yabansu matsalolinsu in ya taso Allah ne yake ba da labarin matsalan a cikin alkur'ani waɗannan mutane ya ce a tabbatar da cewa manyan mutane suke gano ko da program aka yi na gaskiya a kanka a gidan rediyo ai ka cancanci ya boko? ballantana ce sahabin annabi ayoyi su ta sauka a cikin alkur'ani a kan shi kai wannan ya cancanci a so shi allah maɗaukin sarki sa ma dace ƙalal kalbi al'imamul kalbi ya ce Na fi asra badarin wannan aya ta sauka a akan bursunonin yakin badar minhum daga cikinsu akwai al'abbas buna abdulmuttalib fa'uƙail buna abi talibin wa naufal buna al waɗannan duk suna cikin asara badar sojojin ƙorishawa waɗanda aka kama su cikin bursunoni da aka yakin badar ƙaunuhu ta'ala faɗin allah madaukin sarki da ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulli man fi aidikum min al'asara ka faɗi ma waɗannan bursunonin da ke hannunku iya alamillahu fi qulubikum khairan muddin Allah madaukin sarki ya san cewa da wani alheri a cikin zuciyoyinku yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum Allah madaukin sarki zai dawo muku da wani sabon alkhairi madadin abin da aka karba na fansa a hannunku waye gafir lakum sannan Allah madaukin sarki ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah maɗaukin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai ne wannan ita ce aya ta bakwai aya ta saba'in a cikin suratul anfal to me Allah maɗaukin sarki ke nufi da khairan a cikin wannan aya? ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulli man fi aidikum min al-asra ka faɗi ma waɗannan da suke hannunku kuka kama su cikin bursunonin yaƙi cewa in ya'lamillahu fi qulubikum khairan muddin Allah madaukin sarki ya ga alheri a cikin zuciyanku yuftikum khayran mimma ukhidha minkum zai dawo muku da wani alheri da yafi wanda aka karba a hannunku to shi wannan alherin da Allah madaukin sarki in ya ga a cikin zuciyarsa zai dawo masa da alheri da yafi wannan wani alheri ne shine tambayar mu yau an gane kuma kowa ya magana a cikin ku fahimtar shi me yake nufi da wannan alkhair cikin kalma ɗaya malamin nan mhm. kai eh me yake nufi da wannan alkhairin aljanna in Allah ya san aljanna cikin zuciyarsu shine sai ya ba su mafi alkhairin abin da karba a hannunsu fasaran ta yi eh to kai da kace ba yi ba me yake nufi hasken imani malam yake nufi malam yake nufi kai kai me yake nufi me yake nufi me yake nufi musulunci abinda ke fara shiga cikin zuciya shine mai musulunci ba imani ba ne ƙalatul arabu ƙullam tu'minu walakin ƙulu aslamna muddin allah madaukin sarki a zuciyarsu ya ga hasken musulunci shine khairan musulunci yake nufi mun gano wannan da kyau ku da wannan ne malamai suka rika cewa tuntuni akwai musulunci a cikin zuciyar abbas ne allah a nan yake masa albishir da cewa abin da aka an safan sa a hannunsa kasa damu cin da wannan alherin yana nan kuma za su musulunta to kuma allah zai dawo masu da ninkin ba ninkin shi shi ya sa duk wani abin da ka rasa cikin musulunci saboda daga addinin allah ko karke na dama karke da nasu ne Allah zai dawo maka da shi kana raye ba ka raye ko ka amfana ko dangin ka su amfana ba a tsara ga kowane irin sadaukarwa ne aka yi wa musulunci idan ka ga ka sadaukar Allah madaukin sarki bai biya ka a nan ko a lahira ba to kayi ne ba don shi ba amma in don shi ka yi ko sai ka ga abin da zai maka Allah ka sa mu dace mala ya ce wa kanal abbas usriya yawma badarin wa ma'ahu 20 uqiya min az-zahab abbas an kama shi a matsayin bursunan yaƙi a ranar badar sai aka same shi yana ɗauke da uqiya 20 na zinari mun gano ukiya na azurfa duk ukiya ɗaya darhami nawa ke cikinta hmm? ya salam ukiya ɗaya darhami nawa ke ciki ukiya nawa ne ake fitar da take kai nisabi ukiya biyar ne ko ce ukiya ɗaya dirhami arba'in ne ukiya biyar dirhami ɗari biyu kenan an gane to wannan ukiyan ya ce mina zahabi na zinari kowane ukiya ɗaya na zinari to yana ɗaukan dinare nawa dinare arba'in abbas yana da ishirin abbas ba karamin mai kuɗi ba ne kenan kowane okiya ɗaya yana ɗauke da nisabin zaka biyu nisabin zaka a yanzu ya fi miliyan ɗaya to aƙalla za ka iya cewa abbas yana ɗauke da wajen naira miliyan arba'in tare da shi sau da kowane ukiya ɗaya na sabi biyu ne a cikinta kuma yana da ukiya ashirin mun gano wannan a naira najeriya na ɗauke da kusan ka ce naira miliyan hamsin ya ya taho da su kuma ya zo da su ne idan ana da bukatan kuɗi zai kashe su wajen taimakon lata da uzza zai kashe ma gunki da shirka da fada da annabi naira miliyan hamsin a yau sai ga musulmi wanda ya yi imani da wannan musulunci shine kaɗai gatan shi amma ba zai iya kashe ma addinin shi naira dubu goma wannan taɗewa jama'a har ina wannan asara har ina an fahimci wannan da kyau shi yasa cikin wata ayar Allah madarkin sarki ya ce ko sun ciyar nasara za a yakansu fasayin ƙona ha. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون كونوا سكتشير الله يشيج كافري da suna infaki suna ciyarwa Allah ya shidi muminai suna infaki suna ciyarwa da Allah jama'a suwaye ba sa ciyarwa munafukai ne kadai ba sa ciyarwa mun gano wannan duk wanda kaga bai iya cire kudin shi ya bada fi sabilillah Allah siffa ce daga cikin sufofin munafukai sune Allah ya ce wa yaqbiduna aydiyahum ba su wa. amma kafirai Allah ya shide su da suna ba da dukiyansu don taimakon kafircinsu muminai suna ba da dukiyansu don taimakon musuluncinsu su ko munafikai yan raba kafa ba su iya ba da duk wani abu na wasu don taimakon addini wa yaqbiduna aydiyahum sai ce me nasullaha fa nasiyahum sun yi watsi da Allah wannan yasa Allah zai watsi da su duniya da lahira Allah ya kiyaye wa kana kharaja biha ma'ahu ila badarin ya fito da wannan sununun kuɗi ne zuwa badar liyoɗe ema bi hanna don ya ciyar da mutane wanda za a je yakan ɗan shi da waɗannan ƙarfi ya ɗibo waɗannan kuɗi ma ɗinɗiki domin ya taimaka musu kawai kashewa za a yi a ci balangu a sha zobo a ci fanki abin da ya zo da shi kenan a da 50 miliyan wanda mutumin da ke da miliyan hamsin a yau ba zai ya ɗauka ya kasa goma ya ba musulunci gashi ɗaya ba gani yake in yaka ya asara ta ba wannan musiba har ina Allah ya tsawaka wa kana ahadul ashara alladhina damanu it'ama ahal badr Abba yana daga cikin kafirin maka mutum goma wanda suka ɗauki gabaran sadaukarwa su zasu su ciyar da sojojin badar har aji a dawo za a yi tafiyan yaƙi za su ba da kudin a kashi ba wani abin da zai damu Don mutumin da ya imani da Allah kuma ya imani cewa akwai sakamako a wurin Allah zai ce da duk abin da ke hannun shi don daga addinin Allah in ba ka yi ba ku makiyin addinin zai yi domin addinin ya kai ƙasa kai ka sha wuya karaye cikin da dama da kuma ita yi kun gani addini ba abin wasa ba ne kun gani wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya samu dace ma'ala ya ce walam ya kun eh, balaghaduhu annauba hatta usuriya annauba Shi ne yau ka ciyar gobe ne ya ciyar Taun ɗin abbas bai zo ba har rika shi aka kama shi shi sa aka kama kuɗin magani est sun zamanin annabi ne suka kamo shi da kuɗi su nunu to sai ya ce fa'akadar minhu aka kwato kuɗin واخذها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منه سي النبي ان كودن اكا ارغا قال فكلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل العشرين إشرين أوقية الذهب الذي أخذها مني فداه ƙala abbas ya ce fakallamtu rasulallah sai na roƙi annabi ai ya ji alal ishiri na oƙiya a zahab waɗannan kuɗin ya sa su allati a haɗa minni wanda aka an sa hannuna fida a matsayin fansa fa'a ba alayya na ce ina sai ka biya wasu wannan ina mu وقال يتي أما شيء خرجت تستعين به علينا kudin da ka fito da su don ka taimaki makiyanmu a kanmu dama ka zo da su da ya kashe a banza ko domin an waɗanda ka aje a gida na amfanin ka da kullum aje an so su ka ka fanshi kanka da su fala ce na وكلفني فداء ابن أخي أقيل بن أبي طالب أنا يكلف من سنا فنش وانا أقيل دان أبي طالب شما إشرين أوقية من فضة أما أوقية إشرين أزرفا بندها kun gano wannan da kyau ko? na azurfa zan biya faƙultu lahu abbas ya ce sai na ce ma annabi ni wallahi as'alu quraishan eh bi kafa yace karo ka banni zan roƙi ƙorashawa su ƙorashawa su wada ma'ana su fanshe ni ko su agaza mun sai ce wanna su ma bakiyat waƙala ya ce wallahi ɓanda komi zan tambaye ƙware shawa man karo-karo in samu in biya fansan nawa da kuma na ƙanina ƙala sai annabi ce fa'ina zahabun ladi da fa'adhu ila ummul fadl da fa'atahu ila Ummil fadl kuɗin da ka ba ummul fadl fa qabla kafin ka fito wannan yaki wa qulta laha kace da ita in hadatha bi hadathun idan ta kasance a kai na, fi wajihi haza a wannan tafiyan da na yi fahuwa lake wale abdullahi walfadl walƙasam ce wannan kudin ki aji ke da abdullahi da fadl da kusam kala kultuwa mayu da rika sai abbas ya ce ma annabi ya gaya maka mun yi wannan maganar ya sanar da kai kala sai ce akhbaranillahu bi zalika Allah ne ya gaya mun sun shige ɗaki ne suka sun zance ya ɗauka ita ta aiko ɗan aiki aka ba gaya mashi shi na tambaye ka man an ba ka haza ƙala na ba'aniyal alimul khabir ƙala a tashhadu annaka ƙala ta ce ashhadu annaka la sadikun a ba zai ce na shi da cewa kai mai gaskiya ne wa inni kadda ilai haza haban ce gaskiya ne na ba ta sununun kuɗi na zinari walam yattale alaiha ahadun illallah ba wanda ke wurin in ba Allah ba fa'ana ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah na shaida babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah kuma kai manzon Allah ne mun gane jama'a in kuna kan addinin gaskiya ku da za a kashe miliyan hamsin so goma a rana ɗaya ba abin da za a iya muku miliyan hamsin so goma nawa nan? miliyan ɗari nawa miliyan ɗari biyar a ce za a kashe miliyan ɗari biyar kullum na wata ɗaya kaga 15 biliyan kenan ku na rantsi da alkur'ani ba za a iya kai ku ƙasa ba shi ne ƙa'ida to da lissafin da suka yi sai sun kashe irin wannan kudin za su gama da annabi kuma sun kashe kuma babin da suka iya yi shi yasa ba kudi ne nasara ba ko ba kudi ne yardan Allah ba ko ba kudi ne ɗaukaka ba matsalar shi ne matsala imaniya inda imani ka tinkara ko ba matsala za ka yi nasara a wala duk abin da ka tara an ba imani ko sai an tattaro ka wata rana <laughs> Allah shi kiyaye yi. abbas abbas ya ce faɗanin lahu khairan mimma uhida minni Allah sai da Allah ya dawo man da mafi alkhairan abin da aka an san wannan ƙoƙiya ko ga ce miliyan hamsin ba da mai da ita ba ba da da ita ba amma a cin da ya Musulinta magana wancan kuɗin fansan kuma ya wuce amma waɗannan kuɗin sun karbu ya ce ba daɗewa sai da allah maɗaukin sarki ya dawo mai da abin da ya fi wannan ku za mu mamaki da ɗauka ya ba da lillahi to sai ya samu ninkin miliyan hamsin so ɗari so saba'in mun gano wannan duk abin da kai ma addini allah maɗaukin sarki yana ninka maka so saba'in ne idan kuma kai ne domin taimakon wani ko wasu ana ninka maka su goma ne idan wanda kai don addini imaninka ya yi ƙarfi a ciki to za a ninka zuwa 700 idan imaninka da yarda da Allah ya fi wannan to kuma zai zama ila abu afin kasira ninkin kuma sai inda mita ya nuna shi duk wata harka da aka ce addini karka suke kai nauyin kafa ko kai gajeren hannu a kan shi to kaka bayar fakama tsala na abdan kulluhum yadribu bi malin kasirin makanal okiya ya ce kamar yadda yake cewa bayi ishirin su duka suna ɗiban kuɗina suna zuwa fatauci da su madadin wannan ƙoƙiya ishirin ɗin wa ana arjul magfiratan min rabbi ku zaɓin da ya je waɗannan bayi ishirin da ya mallaka wanda suke ɗauke da kuɗi kwatankwacin ƙoƙiya ishirin kowane ɗaya daga cikinsu ya ba da saboda Allah Ina fatan gafaran Allah kuma sai Allah ya dawo mai da abin da ya faka tab jama'a kun ji masu yi da gaske na kan faɗi wannan magana amma mutane da dama sai su kasa yadda ko su kasa imani ko su ki aiki da gangar Kun ga kuɗi idan baka yi hidima da su ba ɗayan biyu ne ko su ƙare su baka wannan tabbas ko kai ka ƙare ka basu to idan ka tashi za ka ƙarar da su babban hanyar da za ka buga ƙarar da su shi ne mai shi ne wallahi aikin addini daga ran da ya zama mutum ba addini ba ne gaban shi ko Allah ya ta nasi ba kuma rayuwar wannan tafiya take karewa take yi kuma wallahi sai ka kare komin daren dadewa Allah sai ka kare Allah madaukin sarki ya kyauta wannan bayani ce ka duba tafsirin ibnu kathir jizi na biyu shafi na 512 zuwa 514 ma'ala ce sifatuhu wa wafatuhu radiyallahu anhu siffan abbas siffa na halitta da kuma rasuwan shi كان العباس بن عبد المطلب بن عبد المطلب رضي الله عنه من أطول الرجال abbas mutum ne dogo mun gano wannan da kyau ko dogon gaske ne wa ahsanuhum sura sannan mutum ne wanda yake da kyan sura na halitta wa abhahum ko mutum ne da Allah maɗaukin sarki ma kwarjini wa ajharahum sautan sannan yana da babban murya wa kana mu'tadilil qama sannan mutum ne tsayayye kitikir bai rankwafa ba abiyabu kuma fari ne ta kajikan sura na tabbataccen mutum kun gano wani da ke ku Allah madaukin sarki ya ka tsaye makaron kwafa ba ga ka fari kyakkyawa ga ka dogo ba gajere ba abubuwa sun gama haduwa jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace tuwafiyar abbas radiyallahu anhu yawmal juma'a abbas ya rasu ranar juma'a li'arba'i layanil khalad min rajabin kwana hudu a cikin watan rajab sanata sanataini wa salasin. hijira na da shekara talatin da biyu bayan rasuwa annabi da shekara nawa ashirin da biyu sai khilafati usman radiyallahu anhu a zamanin khalifancin usman wa huwa ibn samanin wa samanina sana yana ɗan shekara tamanin da takwas Allah ya mai rasuwa warufina bilbaƙe kuma aka binne shi a baƙe algharkat fi makabarati bane hashim a makabartan bane hashim kun suka yi annabi ya ware <clears throat> inda yake binne dangin shi ne an gane to sai zama in ba hashimi na dangi ba ba wanda ake kai shi kuma har yau haka wani yake an gane to da an san jikokin annabi idan da wani gajere zai zo yanzu ya ce shi jikan annabi ne ba matsala sai a duba ya kama da annabin to shi annabi kaji ɗan gidansu dogaye ne kuma farare ne amma ga mutum da fuskan beguwa ya ce wai shi jikan manzan Allah ne na ma ga ce kai kan ɗan salon ne don kun fi kama amma dai ba dai annaba ba Allah shi kyauta salahu ali bula abi talibin radiyallahu anhu sayyidina ali ne mai wankan gawa wa abdullahi da abdullahi dan abbas wa ubaidillah wa qasam banul abbas da kusan da yayan abbas ne wa ausahum abbas an yukaffina fi eh, burudun hibara abbas ne masu wasiya da abin ne shi da likafa ne irin wanda ake yi ma'annabi likafa ne da shi وقال يجي إن رسول الله wa الله عليه وآله وسلم كفن فيه ya ce amma annabi likafani da shi ne wa salla alaihi usman ibn affan kuma sayyidina usman ya mai sallah akwai rikici tsakanin ahlul baiti shi'a ai shi'a ko da kuwa abinci ne to wannan masharrancin abinci ne alantana addini Allah ya kiyaye wakila innahu a'ataka inda mautihi 70 mamlukan da ya zo mutuwa sai da yanta bayi 70 daya <clears throat> gel ka yanta annabi ya ce an yanta ka ba shi ka ba shi ga wuta <clears throat> shi sai da ya 70 mazala jama'a wanda ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa yadda da Allah Allah ya fi kowa amfani da dukiyar shi don neman yardan Allah wallahi yi yadda ke himma ka yi ko wala ba za ka iya ba in imanin bai kai ba geji-geji Allah ka sa imanin mai kai geji farahimar lahul abbas buna abdulmuttalib amma rasulun lahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka ji kan abbas babban annabi wanda annabi ya faɗi dangane da shi cewa af'adun nasa yawmal malkiyama al lakin huwa da'ifun wannan hadisi ne da ifi ya zo cikin jami'u saghir ka duba lamba hadisi na 848 a cikin ba'iful jami'a. eh 844 hadisi ne da ifi jama'a mun gano wannan da kyau ku sahabi na gaba ja'far ibn abi talib har yanzu muna babban gida mun gane har yanzu muna ma gidan annabta hidima ja'far ibn abi talib ismuhu wa laqabuhu sunan shi da kuma lakabin shi sunan shi ja'far buna abi talib buna abdulmuttalib buna hashim wa ummuhu fatima bintu asad buna hashim وكان جعفر يقنى أبا عبد الله هو ابن أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأخ الشقيق لعلي رضي الله عنه وهو أقل منه بعشر سنين جعفر بن أبي طالب سننش جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ما هي فيرشي سننت فاطمة ار أسد ار هاشم wa kana ja'far yukanna aba abdullah ana mai alkunya da abu abdullahi huwa ibnu ammin nabi shi ɗa ne na babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal akhu shaqiq kuma dan uwan sayyidina al'uwarsa ɗaya ubansa ɗaya kun gane dan uwa ne na sayyidina al'uwa ɗaya uba ɗaya wa huwa asannu minhu <clears throat> jafar ya girma na ali bi ashar sinin da shekara goma idan shi a zuwa suna maka maganganu sai ka ɗauka jafar ƙaramin mutum ne jafar ya girma na ali shekara goma <clears throat> ba shekarunsa ɗaya ba na abubakar ya girma jafar da shekara 20 idan aka ɗauko alaka sa a wurin abubakar ya girme shi shekara nawa matsayinsa ɗaya dai da aka wuce a ƙoƙarin hada da gwama wa abubakar da ali ba matsayinsa ɗaya ba ba darajarsa ɗaya ba sam mun gano wani da kyau ko Allah ya sa mu dace kawai misali mutum ne ce zai hada kafada da kafada da kai sai ka ce inda gaske ne abinda da nake zo kai zai yiwu aslama ja'far radiyallahu anhu kadiman jafar ya musulunta tintini wahajar hajar ila ardil habasha kuma da shi ake hijira har zuwa habasha fil hijrati a hijira na biyu wa ma'ahu imra'atuhu asma bintu umais yana tare da matan shi asma yar umais wanda ƙarshe matan waye abubakar bayan rasuwan shi waye aura ali inda aka san shi'a sun makale masayidina ali ne saboda wata manufa manufan ita ce ta bata addini ba su da wata manufa na wannan abin da suka dauko suke sam illa su bata addini to sai ya ce falam ya naka bai gushe ba a can hatta kadima alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har sai da ya zo wurin annabi wa huwa bi khaybar lokacin annabi ya je khaybara sanata saba'in a shekara ta bakwai kaga duk zaman da aka gwagwarmaya a maka yana can har annabi sai da ya hijira shekara bakwai a ina a madina yana can faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama annabi ya ce ma adare bi ayyuhu ma afrahu ya ce wallahi ban san cikin abubuwan guda biyu ba wanne ne zan fi farin ciki da shi bai ƙudumi jafar shin isowan jafar lafiya lau an bi fatih khaibar ko ko cin haibara da yaƙi da muka yi wanne ne <clears throat> farin ciki na zai fi girmama a kan al'amarin shi wannan bayani ya zuwa cikin mu'ujamar matabarani alkabir allah madaukakin sarki ya saka mai da alkhairi jama akwai ababe guda biyu da suka faru a wannan rana da aka ci badar da yaƙi banda isowan a khaibar sori khaibar banda isuwan jafar akwai abubuwa guda biyu da suka faru wanda dukkaninsu muhimmai ne da ya kamata ɗaliban ilimi a ce sun san su kuma suna da ilimi da masaniya a kansu waye san ɗaya daga cike daga hannu ababe ne guda biyu masu mahimmanci da suka faru a badar a wannan ranar da ne bai faɗi wannan magana khaibar sori badar ɗin take baki na khaibar waye san su ta shi tsaye ta yi tsaye waye san su a ranar abuwa ya rayu musulunta kai ma mai ke tsaye Sewa, hmm na hana auren muta nike tsaye Sewa, eh Kushe je ku ina ku. ba ne sani na hana cin jakin gida ni gida ba wai ba faru ba ne lallai an hana auren mutu'a ranar kuma ana cin naman jakin gida wannan tamam an yi amma akwai abubuwa masu mahimmanci guda biyu da suka faru hmm? abu na farko shine isowar abu musal ash'ari da ayarinsu suka haɗu da su jafar tare suka iso haibara kuma an raba ganiman haibara da su wanda da nassin alkur'ani alkur'ani ya ce duk wanda bai je eh bai'atin ribuwan ba ba za a raba wannan ganiman da shi ba amma su an raba da su kun gano wannan da kyau kun ji na ɗaya na biyu a wannan ranar abu horera ya iso wurin annabi domin ya je ya musulunta a wajen wakilin annaba yana a madina ya haɗa mai guziri ya tura shi ina na ya tura shi kai bara ya je samu annaba a can ba a ranar ya musulunta kai zauna kai ma zauna ko kuma ku zauna ku tsaye har a tashi abin da ya faru kai laifinka an ce a daga hannu ba a daga hannu ba ka ka fara magana ɗaya kenan kai kuma satan an sa examination malpractice eh a satan an sa don ya ji ya fada sai satan an sa kuma an san ba daidai ba ce saboda yadda ya fada aka yi ma yi mai ka fadi cewa ka yi duk wanda ya sani ya mai daga hannu sai a zaɓi wanda za a zaɓa to sai riga malam masallaci ko za ka yi taɓa faruwa wani mai kudi ne idan aka yi atishawa a kusa da shi aka gaishe shi to yana ba da naira dubu wani mutum ya kewaya ya ji wani bayani ya tabbata shuru ba labari sai ji labarin wannan tajiri sai zai zauna kusa da shi jira yake kawai atishawa yana atishawa kafin ya hamdala sai ce mashi kalla sai alhajin ya mare shi ya ce ba ka jira har in ya hamdala sannan ka ce ni wato ka saba saboda dubu to daga haka da biyu na soke kaji daya akwai buzu da yake gadin gidan wani attajiri yana son ya mai dan abun bajinta ko kila zai dan samu dan abun masarufi ranar alhaji na fitowa sai ya ce kai alhaji je ne maka wani barki mai daɗi ya ce a mafarki kuma kai za ka ɗauke kai aikin gadi me haɗa ka bacci me haɗa ka da bacci har kuma kai bacci mai tsawon da ya za ka mafarki so za ka tafi na kore ka sun da bacci kake yi mun gano wani da kyau ko an bai ci wanda irin wannan karambanin ne ɗaya daga cikin ƙanni na yi kawai na kalle zai ne dariya saboda tsantsan wauta wani na ɗauki mai gadi kawai ina zaune kawai sai je kawo mai gadin katifa mai watan biyu ne ba <laughs> gano to ka kawo shi katifa ya rika mai kenan ji <laughs> tsantsan karambani mana kawai girgiza kai kawai ne ne dariya ce iko Allah a gano wannan amma abin da na kalla ne na kalli cewa wace ka sanar bai goge ne a rayuwa ba shi ya haifar da haka kawai <laughs> ya wace ya ne bai za ka ba an fahimci wannan allah madaukake sarki ya samu dace domin rage ba mi ba na, eh ina ai har matashi ka mamaye mala ya ce luƙiba bi abin masaki an mai laƙabi da baban miskinai mun gano da ke ko an mai laƙabi da mai abul masaki shi ne laƙabin shi wa huwa laƙabun in tashar bihi bainan na laƙabi ne eh na wa huwa intashara bihi bainal muslimin kuma haka ba lakabi ne na shi wanda ya shahara tsakankanin musulmi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yukannihi abal masakin annabi ya kasance na mai alkunya da baban miskinai wa yaqulu abu huraira kana khairun nas lil masakin ja'far ibn abi talib abu hurairah yace kaga wanda yabi kowa kyautata miskinai ba kaman ja'far dan abi talib kana yuhibbul masakin ya kasance na son miskinai wa yajlisu ilaihim kuma yana zama tare da su wa yakhdumuhum yana musu hidima wa ya ho, su ma suna mashi hidima don da ya kyautata ma kyautata mashi jama'a bayan da zai baka yi mutane hidima ba wai ga sa wani zuci maka hidima a ya kamata a mana kaza sai a tambaye ka kai asuwa ko uwa da uba da kaji ƙur'ani ya ce a maza hidima sun fa yi ne kaza na wanda da ke sun yi ne amma kawai kato zai zai cewa ya kamata wai ai kai kai mashi hidima sai ka ce to saboda me koko jama'a wannan tambayar ta da saukin yi saboda me kaga shi kuma sai ya faɗi dalilin da ya sa za ka yi mashi hidimar Allah madaukin sarki ya sa mu dace wani kiba bizil janahaini kuma an lakabi da ma'abocin fuka-fukai biyu ولقب بهذا اللقب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة gani annabi ya bada labarin cewa jafar yana da fuka biyu wanda zai rika tashi da su a gidan aljanna auban ala yadayhi lataini ta fi gazwati mauta musanya ne Allah madaukakin sarki ya musanya mai da waɗannan fukafukai da aka datse mai a yakin mu'ta su kafirai suna ganin sun cuce shi ai sun ma cire mai hannu sai Allah madaukakin sarki ya canza mai da fukafukai mun gano wannan قال صلى الله عليه وآله وسلم لجعفر بن أبي طالب النبي يقول إن لجعفر بن أبي طالب جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة annabi ya ce jafar yana da wasu fukafukai guda biyu wanda zai rika tashi da su a cikin aljanna tare da mala'iku Wannan hadisi ya zo a cikin sunan da tirmidhi a manaƙibu jafar jiz'i na biyar lamba hadisi na dubu uku da ɗari takwas da hamsin da biyu kuma hadisi ne ingantacce yana cikin sayhul jami a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da casa'in da uku da casa'in da biyu allah maɗaukin sarki ya mu dace wa jafar radiyallahu anhu sahabiyun jalil mala ce jafar sahabi ne mai daraja wa min uzama sahaba kuma yana daga cikin manyan sahabbai na aslamu wanda suka musulunta ashamu a'zamu ishamin wanda suka ba da gudunmawa matuƙa fi nashiril islam wajen yada musulunci wa ila'i kalimatit tauhid da kuma ɗaga kalman tauhidi wa kana sadiqul iman ya kasance mai gaskiyan imani shaja'an kuma jarimi ne wa kana shaja'atuhu la tu'rafu al-khawf jarintan shi bata san inda tsoro yake ba ba jama'a mun gano wannan da kyau ko jarimi ne na gasken gaske tsoro ma bai san inda jafar yake ba kajin na gaske na hannun daman manzan Allah mali ce islamuhu wa hijratuhu ilal habasha wa liqa'in najashi Musulintan jafar da kuma hijiran da ya zuwa ƙasar habasha da kuma haɗuwan shi da sarki najashi za a tattauna mana a wannan ɓangaren kissa ce mai daɗi kuma isa ne mai kwantar da hankalin duk wani mutumin da ya ɗauki addinin Allah da gaske zai yi in duk garin na an taron mako Allah yakin banza ne har yau duk wanda zai addini kar ya ɗauka malam ta shiga ce wuce kun gano wannan da kyau ko warga lura da su ya mai da abin da yake a nan wasa tare da wani suke wasa ba ku da kan gado za ga yaran nan suna irin waɗannan abubuwan ba za ku kwaba masu ba kuna masu tarbiya kenan eh za ku zama manyan banza kuwa ga ku san me kuke yi shi ƙarami in yana tare da ke ƙoƙarin nuna mai hanya kake yi yana kusa da ke ko kana kallon shi ne abin da bai kamata ba kuma ka yi shuru ka bai shi mana ci gaba daidai ne kenan girmanka da karga gashi zuwa duniya ka goge ya zama na banza bai da amfani yau zan yi hukunci ko zan hukunta na ce je waje ne saboda muku wannan magana so da abin da yake wasa yake yi to bai kamata ko wanda yake cikin jama'a irin wannan yana wasa ba akwai inda yake wasanni je can amma ba nan ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu